Ayyunashidanarajin bismillahir rahmanir rahim Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayar mafarkin mahaifi ma'ana uba kenan Lalle mafarkin mahaifi fassarar da Abdul Ghani Annabi da sun ya kawo da Imam Daniyalu da Ja'faru sadiki da Ibn Sirina wanda kusan za a ci shine jagora a wannan tafiya na ilimin fassara mafarki abinda yake cewa mawarkin uba abinda yake nuna biyan bukata ne idan mutum yana da wata bukata bukatar ta daɗe bata biya ba sai mawarkin mahaifinsa hayyan wa mai ko yana da rai ko bai da rai to lallai bukatunsa za su biya ƙarin bayani da algani annabi da si ya faɗi a cikin littafinsa a taɗiro cikin harfin alif babi na wannan eh, shafi na 24 yake cewa duk wanda ya muharkin mahaifinsa bukatunsa za su biya ko mafi alkhairin abin da mutum ya kamata ya gani a mafarki shine mahaifiyarsa sai mahaifinsa banda Allah da annabi da kuma sauran sahabbai da annabawa iya uwarsa da mahaifinsa su ya fi kamata a ce ya gansu ko mafi alkhairin abin da ya kamata ya gani sannan bayan uwa da uba sai kuma makusantansa kamar yan uwa uwa ba ɗaya lalle mafi alkhairin abin da mutum ya kamata ya gani a mawarki ne wanda ya ga a cikin mawarkinsa ya ga mahaifinsa lallai ya ga kuma yana da bukaci ganshi yana marmarin ganinsa yana shauƙin ganinsa zai samu wani arziki ta inda baya zato ko kuma zai ƙara samun wata biyan bukata wadda lallai biyan bukata nan bai zaton za ta biya ba eh, idan kuma yana da wani wanda baya nan ya yi tafiya ana bukatar dawowarsa zai dawo ba tare da wani jinkiri ba kuma salin alin lafiya da kuma in yana daga cikin yana daga cikin wata wata masifa da ta faru da shi ko yana daga cikin wani bala'i ko yana zaman kurkuku ya eh, yi mawarkin mahaifinsa to lallai zai warware daga wannan matsalolin insha Allah. wanda ya ga mahaifinsa ya, ya sai mashi gida ko ya gina masa gida ya sanya shi a cikin gidan lalle darajarsa za ta ɗaukaka za ta isa matuka kuma ainihin abubuwa da yake bukata na, na rayuwarsa ta canzu da ɗaukaka da samun girma da kuma eh, gyaruwar sana'a to insha Allah wannan da zai tabbata kuma za a samu abin da ake bukata kuma in yana da bashi da ake bin shi zai biya